Muna da program da za mu yi mamata Women Empowerment Program ne. Mm. Mun kira shi aka. Muna da program na 500 billion da mun riga mun yi planning da za ba mata su tura tana kira shi microcredit mhm, wannan da ake basu kamar rance dai su rika jujjuyawa suna gaske za su biya 3% mm, kin san a yanzu a banki a nigeria mm. in kina son loan 24% ne loan da za a ba kudin ruwan da za ka biya amma za mu rage ma su mata yanzu da gwamnati zai ba irin garanti da in su mata sun doka kudin da a 3% interest rate za a samu dama kamar 21% kenan za a yi na 100,000 za a yi na 2 million za a yi na 30 million har miliyan 30 miliyan talatin za a ba mutum daya akwai to wanda za a ba eh, su akwai su mata da iri abubuwa da suna yi a kasuwansu ya kamata ba su koyin baya kama haka akwai wanda su za su yi na 100,000 akwai na 50,000 categories are categories za ka daɗe ba katse maka hanzari ba a lokutan baya da da can an taba kwatanta wani abu kamar haka ka tuna da people's bank da aka yi da ake ba da rance waɗansu kamar misali kayi ambaci mata ne dai barbarin ce misali kamar waɗansu aka ba su suka ƙaro aure waɗansu suka yi amfani da shi suka aure da 'ya'yansu dai a ƙarshe duka dai aka cinye uwar kuɗin da riban Ah, a ba lokacin lokacin people's bank eh. su da sun karbi kudin su yi amfani da shi sosai ba don ba don su biya ba ba abin da ya kashe shi don lokacin da ya yi canji na government mm. shi ya karbi fiye da program din ba don cewa mutane ba su biya kudi ba su wanda suna doka kudi a nigeria da ba za su biya banki ba su manyan ne su talaka in sun doki kudi ana biya ba ana bukata susu ba ana yin susu ana yin a joma ana yin susu a wurin su ibo su talaka in sun doki kudi ana biya wato e kai batun ndị nan dai har yanzu ka yi aiki a ƙarƙashin jam'iyyar pdp kuma a cikin jam'iyyar pdp dai a goodluck jonathan mata za a iya daga mashi tuta domin ya ba mata dama sosai kuma ya ba su manyan mukamai da wani lokaci kuma a lokacin obasanjo lokacin da muyi muyi pdp a lokacin mun ba mata akwai mata da sun yi minista kamar na ganin an ba su 40% of cabinet wato shi ne nake son ce domin eh domin ana maganan kashi 35 cikin 100 na mukaman shugabanci da ake magana a ba mata ya za ka dora kan wannan nasara da aka cimma kasancewa yanzu dai in Allah ya yarda mun koma baya in Allah ya yarda mun samu mulki za mu ba su zai fi ma 40% da za ba mata to mu koma batun matasa matasa da rashin aikin yi dinnan da ake magana don lokacin da duk wasu tashe-tashen hankali duk waɗansu lokacin ma da aka fara kungiyar boko haram dinnan suka fara ana maganin cewa wai rashin aikin yi ne da talauci ya za ka kaga dai yanzu matasa waɗansu sun shiga bangar siyasa wani kuma abin da ya zama ruwan dare yanzu shine maganar shaye-shaye din nan da ya shiga ya zaka ka shawo kan matsalolin nan da dai suka addabi matasa rashin aikin yi waɗansu suna son su je makaranta ba su da dama da dai abin da dai shafi matasa wani shiri kake da su domin matasa muna da program da za mu yi kan in a ba su mutanen dama da za samu kudi kamar irin women empowerment program da mm. muka da muna bukata yanzu dole ne in kun ba mutane da sun samu irin enterprise kamar irin factories aka mm, masana'antu ok su da za su ba aiki ba su mata zafin ba za a samu aiki a wajen mana to kana nufin daga su matasan za su jingina ne ga mata abin su samu ayyukan yi ko kuma kana da wani shiri ta kamar ba su ne maman su ba <laughs> to ranka daɗe bari koma kuma batun harkokin tsaro wata matsala da ta addabi najeriya wadansu lokuta tafiya da rana ma yakan zama abin tsoro mm, za ka ka shawo matsalolin tsaro kasancewa yanzu da wanda yake shugabanci soja ne amma duk da haka ba iya shawo kan wannan matsala ba kisan aikin sojoji ya fi maganan irin insecurity da nigeria ya samu yanzu ya kamata a yi establishing kamar a america kuna da national guard a wajen haka ya kamata ma nigeria ma ya samu national guard nasa don akwai abubuwa da ya fi karfi dan sanda kuma ba aikin soja ba shine aikin national guard so in allah ya yarda in mun samu mulki mu ma a nigeria za a samu national guard namu